Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa cikin zagaye duniya shirin da ke zuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Nurado Suleiman zan jagoranci bitar wasu daga cikin muhimman labarin lamarin da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi. daga cikin labarin da shirin ya waiwaya a wannan karan akwai harin da ya kashe ɗaruruwan mutane a asibitin zirin gaza lamarin da ya fusata kasashe da dama da hukumomi da kungiyoyi na ƙasa da ƙasa da kuma sauran al'umma a sassan duniya gwamnatin sojin nijar ta sanar da dakile wani yunkurin hambararren shugaban kasar muhammad bazoum na tserewa daga gidan da ake tsare da shi sanatocin da ke wakiltar arewacin najeriya sun yunkura domin ganin an bude iyakar kasar da nijar wadda ke rufe tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar wani rahoton masana kuwa cewa yayi nahiyar afirka na gafda da zama abin dogaro wajen samar da makamashin gas ga nahiyar turai to shirin zai fara ne da waiwayar farmakin da ya kashe mutane akalla 500 ko sama da haka a babban asibitin zirin gaza da ake kira da al'ahli baptist ko al'ahli arab wanda ya fusata kasashe da hukumomi da kungiyoyi na ƙasa da ƙasa da kuma sauran al'umma daga sassan duniya waɗanda ke ci gaba da yin Allah wadai da farmakin na Isra'ila. Ga rahoton Shamsiya Haruna. Tuna dai shugabannin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da suka hada da na Masar da Jordan da kuma na yankin Falastinu suka soke ganawar da aka tsara za su yi da takwaransu na Amurka Joe Biden a wannan Laraba. biyu bayan halaka mutane 500 da isra'ila ta yi a harin da ta kai kan wani asibitin al'ahali inda mutane ke samun mafaka a gaza dubban mutane sun fantsama kan tituna yayin zanga-zangar tare da isra'ila wadda kungiyar hamas ta ce ko shakka babu ita ce ta kai mummunan harin yayin da ita kuma isra'ilar ta ɗora alhakin kan kungiyar mayakan Falastinawa ta islamic jihad a iran shugaba ibrahim ra'isi ayyana ranar makoki yayi a faɗin ƙasar kan harin asibitin yayin da saudiya ta bayyana farmakin a matsayin karya dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa da ke baiwa fararen hula kariya yayin mayar da martani kan lamarin shugaban kungiyar kasashen afirka ta au musa faki mahmad ya zargi isra'ila da aikata laifukan yaƙi musamman kan farmakin da ta kai kan babban asibitin gaza inda ya ce kalamai ba za su iya fayyace ɓacin rai kan harin bam ɗin da isra'ila ta kai wa asibitin gaza ba da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a shafinsa na x jami'in kula da harkokin wajen kungiyar kasashen turai eu joseph borrell cewa ya yi ya zama dole a hukunta duk wani mai hannu a mummunan harin da ya halaka ɗaruruwan fararen hular a gaza to a ranar alhamis da ta gabata shugaban amurka joe biden ya ce isra'ila ta amince da shigar da manyan motoci dauke da kayan agaji daga masar zuwa cikin gaza ta mashigar rafa kamar yadda za a ji cikin rahoton rikayya abu kabara wannan na zuwa ne a daidai lokacin da tel aviv ke ci gaba da lugudan wuta a kan zirin gaza wanda ke sanadin hallakar da fararen hula da dama bayan sa'o'i da shugaba biden ya kwashe yana tattaunawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce a ƙarshe dai isra'ila ta amince motocin su fara jigilar kayayyaki a ƙarƙashin gagarumin tsaro har yanzu jama'ar falasɗinu na fama da ƙarancin abinci da magunguna musamman a daidai lokacin da ake ci gaba da samun masu gamuwa da raunuka a saboda lugudan wutar da Isra'ila ke ci gaba da yi kan zirin Gaza. Da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala tattaunawa da Netanyahu, Biden ya ce tuni shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi ya amince da shigar da manyan motoci sama da ashirin ɗauke da kayan abinci da magunguna zirin na Gaza. Shugaba Biden ya kuma ce za a yi gaggawar gyara hanyoyin da suka lalace akan hanyar ta mashigin Rafa zuwa zirin Gaza don baiwa moto gwamnatocin damar wucewa ba tare da ɓata lokaci ba. To bayan fuskantar tsaikon da ya tilasta wa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kai ziyarar gani da ido zuwa mashigar Rafa a Juma'ar nan da ta gabata, inda manyan motoci akalla 175 ɗauke da kayan agaji suka yi jerin kwano. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta caccaki wasu kafafen yada labaran kasashen yamma dangane da ɗora mata alhakin rufe mashigar ta Rafa ko kuma tsaikon da aka fuskanta. a sakon da ya wallafa a shafinsa na x kakakin ma'aikatar wajen ta masar ahmad abu zaid ya ce har-haren da isra'ila ke ci gaba da kaiwa babu kakkautawa a kan tsirin na gaza ne suka tilasta wa ma'aikatan jin kai kasa isa ga fararen hular yankin amma ko kusa ba su suka hana isar da agajin ba a wani labarin kuma ya zuwa yammacin ranar juma'ar da ta gabata jami'an lafiya a gaza sun ce falasdinawa akalla bakwai suka mutu a hararen da isra'ila ke kaiwa tun bayan farmakin da hamas ta kai mata a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 1,400 To kan halin da ake ciki a zirin na Gaza ne na tattauna da Dr. El Harun Muhammad masanin lamarin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya wanda na fara da tambayarsa ko yaya ya kalli matakan raddin da hukumi na ƙasa da kasa musamman Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasashen Larabawa suka maida kan hararen da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa yankin na Gaza. Akwai yarjejeniya da aka yi a birnin Janiba ana kiranta Janiba Convention. Wannan yarjejeniyan ta tanaji ka'idoji ne wajen yadda za a tafiyar da yaƙi wannan doka ta haramta kai ma ƙananan yara hari wannan doka ta haramta kai ma mata hari wannan doka ta haramta kai ma tsofaffi hari wannan doka ta haramta kai ma waɗanda ba su da makamai hari ya zama na gashi kowa yana gani bayan Allah ba su ji ba su gani ba Isra'ila ta je take masu ruwan bama-bamai wannan ya saba ma dokokin duniya ya saba ma manufan majalisar ɗinkin duniya ya saba ma duk wani ka'ida duk wata doka na duniya ya saba ma duk wani koyarwa da wani addini yake ga ƙasa ta zo tana abin da ta ga dama tana azabtar da mutane amma an kasa ɗaukan mataki a kanta an kasa kamo shi prime minister in isra'ila cewa shi ne ya ga laifin da yi yadda aka ce putin shugaban rasha ya yi laifi yadda aka ce umar albashir shugaban sudan ya yi laifi a kamo su to haka ya kamata a ce duniya ta ce netanyahu ya yi laifi shi ma a kamo shi ga dokokin da ya kakkarya a zayyanar da su a fito da su a yi mashi hukunci a yi makasan isra'ilan hukuncin da ya kamata in ma falasdinawa ne suke da laifi su ma a yi musu hukuncin da ya kamata to amma an yi wannan shi ke ƙara firgitar da jama'a cewa hanya majalisar ɗinkin duniya nan an kafa ta ne kuwa ta ɗinke duniya ko ko an kafa ta ne ta farka duniya wannan gazawa da majalisar ɗinkin duniya ta yi shine ya haifar da gazawan ƙungiyar ƙasashen larabawa shine ya samar da gazawan ƙungiyar ƙasashen musulmai shi ya samar da gazawan ƙungiyar ƙasashen larabawan gol to waɗannan abubuwa ya ƙara jefa duniya cikin fargaba kuma wannan haka za a ci gaba da yi saboda za haka za a ta yin wannan abin mata tsofaffi yara ba su ji ba su gani ba ka yi masu ruwan bama bamai ka rusa gidajensu har yanzu ba a san adadin mutanen da aka kashe ba duk abin da ake faɗa ana mamure ne saboda su larabawa suna da al'ada duk gina ginansu benaye ne can ƙasa akwai hawa hawa za a iya samun hawa bakwai a ƙasa a nan yawanci suke zama aka ce bam ya zo to mecece mafita mafita shine a dawo waɗannan kudurori na majalisar ɗinkin duniya da ƙa'idojin yaƙi ƙarƙashin yarjejeniyar janiba a bi su ɗaya bayan ɗaya a gano mai laifi a yi hukunci yin haka shine kawai zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ba kowa haƙƙinsa su ma yahudawan a ba su haƙƙinsu larabawan a ba su haƙƙinsu dama su ake zalunta yau shekara saba'in da biyar to wannan shine aikin majalisar ɗinkin duniya in kuma ba wannan aka yi ba to duk wani abu kawai shirme ne Dr. El Harun Muhammad masanin lamarin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya. Yanzu kuma shirin zai leƙa jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta sanar da dakile wani yunkurin hambararren shugaba Muhammad Bazum na tserewa da gidan da ake tsare da shi a wannan Alhamis tare da iyalinsa. Ga rahoton Murtala Adamu. da misalin karfe uku na dare tsohon shugaban kasa bazon muhammad da iyalansa da jami'an tsaro da ke tsare da shi ya yi yunkurin ya gudu amma jami'an tsaro guda biyu da ke tsare da shi sun samu nasarar dakile shi daga yunkurin shi daga tserewa a wajen da ake tsare da shi an gano wata mota da ake shirin daukarsa a cikin unguwar cangare a birnin yamai an ga wasu jirage guda biyu masu saukar angulo da suka fito daga birnin kebbi tarayyar najeriya wanda ake shirin daukarsa a ciki bayan an kubutar da shi jami'an tsaro sun taka gagarumar rawa wajen samun nasarar dakile masu shirin cin amanar kasar nan za mu ci gaba da tabbatar da cewa mun kare al'ummar kasar Niger. conformément AFP ta rawaito cewa a nata bangaren hambararrar gwamnati kuwa lauyoyin tsohon shugaban kasa sun musanta faruwar lamarin. Lauyan ya ce tun lokacin da sojojin da suka yi jin mulki suka tsare bazum da iyalansa ba a bashi damar ganawa da lauyoyinsa ba. Lawan ya kara da cewa hatta ma da yaron sada kotu ta bada umarnin a sake sa domin ya kuma makaranta, amma har yanzu ba wani abin da aka akai akai. Murtala Adamu Ibrahim, Lagos, RFI. Ta ranar Alhamis da ta gabata, rundunar sojin Faransa ta ce kasan farko na bataliyar dakaranta da ta fara janyewa daga jamhuriyar Nijar a bisa umarnin sojojin da suka yi juyin mulki sun isa Chadi bayan da suka shafe tafiya mai nisan kilomita 1,600 cikin kwanaki tara. yayin zantawa da kamfanin dillancin labarai na afp mai magana da yawo rundunar sojin faransar pierre goudelaire ya ce bayan sararawa a cadin dakarun nasu za su tashi ne kai tsaye zuwa birnin paris karo na uku kenan dai cikin watanni 18 da wata ƙasa wadda a baya faransar ta yi wa mulkin mallaka ta kori sojojinta a nahiyar afirka a baya dai dakarun faransa kimanin 1,400 aka rarraba zuwa sassan nijar inda wasu ke birnin ya mai wasu kuma a yammacin kasar domin yaƙi da 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyoyin is da alka'ida cikin makon da ya kare 'yan majalisar dattijan najeriya daga arewacin kasar suka nemi gwamnati da ta buɗe iyakarsa da nijar wadda aka rufe ta tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar sanata abdulrahman kawu sumaila da ke wakiltar kano ta kudu a zauren majalisar dattijan najeriya ya yi mana ƙarin bayani wato mu wakilai ne na al'umma mun fahimci tun daga ran da aka ce an rufe kan iyakar Najeriya da Niger a wanda ya kama dukkanin su su jigawa da sauran dukkanin jihohin Najeriya musamman na arewacin Najeriya sun shiga damuwa tattalin arziki ya lalace rashin tsaro yana karuwa da kuma zama cikin ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali kasuwanci ya lalace hatta a cikin birnin Kano domin yawan mutanen Nijar kashi biyu cikin kashi uku duk a Kano suke sayayya shine na gabatar da wannan kudurin cewa a yi wa gwamnati magana da taswa su buɗe wannan iyakoki domin mutane su ci gaba da rayuwa. To a dai Najeriyar a makon da ya kare majalisar zartarwar kasar ta gabatar da daftarin kasafin kudin shekara ta 2024 da ke tafi wanda ta ce zai zarta naira tiriliyan 26 a lokacin da yake sanar da hakan ministan kasafin kudi da tsare-tsare sanata Atiku gudu ya ce an tsara wannan kasafi ne akan dala 74 kan kowace ganga daya ta danyen man fetur. To yau majalisa a zartarwa ta tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaba Ahmed Bola Tinubu ta duba wannan tsari wanda za a kai ma majalisu na ƙasa wato na dattijai da ta tarayya sha Allahu shekara mai zuwa cewa in Allah ya samu kai nasara ga abin da muke so za a yi kasafin kuɗi triliyon 26 da biliyan 10 mun sa lissafi na cewa gangan mai za ta kama wajen dala amishi wato kusan dai dala 74 eh, haƙon mai zuwa ganga mai wajen eh, miliyan ɗaya da tamanin kuma muna sa farashi insha Allah na kayayyaki zai fara saukowa saboda ah, matakan nan da ake ɗauka amfanin su zai fara zuwa nan kaɗan. Ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na Najeriya a Tiku Bagudu To har yanzu dai muna kan batun tattalin arzikin sai dai a wannan karan bangaren arzikin makamashi a matakin ƙasa da ƙasa. Inda wani rahoton masana ya ce nahiyar Afirka na gab da zama abin dogaro wajen samar da makamashin gas ga nahiyar Turai. Kamar yadda za a ji cikin rahoton Zainab Ibrahim. Kamfanonin Eni da BP haɗe da wasu kamfanoni masu zaman kansu a Najeriya na kan gaba wajen fitar da makamashin iskar gas daga yankin gabashi da yammacin Afirka zuwa Turai da ke matuƙar buƙatarsa. A cikin watan Nuwamban da ya gabata, Mozambique ce ƙasa ta farko da ta fitar da manyan jirage makare da iskar gas sannan jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke shirin fitar da irin tata ta farko a cikin watan Disamba mai zuwa. Yanzu haka dai Afirka na fitar da akalla tan miliyan 40 kowace shekara na iskar gas zuwa kasashen Turai yayin da kungiyar kamfanonin da ke tallata makamashi a nahiyar Turai Westwood Global Energy ke sa ran a shekarar 2027 nahiyar ta ƙara yawan iskar gas inda take fitarwa da sama da tan miliyan goma daga kasashen Mozambique da Najeriya da Senegal da Mauritania da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Westwood na hasashen nan da shekaru biyar masu zuwa a rika kashe akalla dala biliyan goma sha uku wajen samar da makamashin iskar gas ɗin inda Afrika ta kasance ƙasa da kaso 60 na tan miliyan goma sha takwas da za a ƙara a yawan iskar gas ɗin da za a rika fitarwa a shekarar 2027. Haka ma ana sa ran bayan shekarar 2027 yawan iskar gas ɗin ya kuma ƙaru zuwa sama da tan miliyan 36 da darajarsa zai kai dala biliyan 22. To anan kuma wasu ƙwararrun 'yan damfara ne suka yi amfani da fasahar kimsawa na'ura basirar ɗan adam ta AI wajen ɓadda kama tare da gabatar da kansu a matsayin shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU wato Musa Faki Muhammad inda har suka kai ga tattaunawa da wasu shugabannin ƙasashen duniya ta hoton bidiyo. abdulrahman Gamba Ahmad ya kawo mana rahoton. Dama dai bisa al'ada shugaban na kungiyar kasashen Afirka kan fara rubuta wasiƙa ga shugabannin kasashen duniyar da yake son ganawa da su ta wayar tarho ko kuma ta hoton bidiyo. kuma wannan ita ce daɗaɗɗiyar al'adar da ya saba amfani da ita wajen tsayar da lokacin ganawa da shugabannin ƙungiyar afirka da sauran wakilan ƙasashen duniya har ma da manyan ƙungiyoyi sai dai a wannan karan ƙwararrun 'yan damfarar sun yi amfani da muryar mr paki tabugi inda suka nemi gudanar da jerin ganawa da hukumomin biranen ƙasashen turai da dama kazalika waɗannan 'yan damfarar sun kuma yi amfani da saƙon imel na bogi inda suka yi ƙaryar gabatar da kansu a matsayin mataimakin shugaban ma'aikatar ƙungiyar au suna neman tsayar da lokacin ganawa tsakanin mr paki da shugabannin ƙasashen waje a takaice dai waɗannan ƙwararrun 'yan damfarar har sun gudanar da tattaunawar kafar bidiyo da wasu daga cikin shugabannin ƙasashen turai inda suka yi amfani da dabararsu wadda ta nuna hoton bogi na mr paki yana magana a cikin bidiyon kawu yanzu dai babu wani bayani kan musabbabin abin da ya saba ta garin suka aikata haka To daga batun damfara sai na 'yancin faɗin albarkacin baki inda jami'an tsaro a ƙasar Gini suka kama 'yan jarida har goma sha biyu bayan da suka yi zanga-zanga dangane da katsalandan ɗin da gwamnati ke yi wa ayyukansu. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar ce ta yi kira ga 'ya'yanta su fito zanga-zanga a babban birnin ƙasar Conakry don neman mahukuntan kasar su janye dakilewar da zaka yi wa shahararren shafin watsa labarai na gini matan mai wallafa labarai ta kafar intanet tun a watan agusta ne aka takaita inda za a iya samun wannan shafi na gini matan inda masu amfani da manhajar vpn ne kawai suke iya samun sa Wani jami'in kungiyar 'yan jarida ta kasar Abdurrahman Diallo ya ce sun fara gangamin ne a shatalashalin da ke kusa da tashar jiragen ruwan birnin Conakry, amma sai haɗin gwiwar 'yan sanda da jandarmomi suka watsa musu barkonon tsohuwa inda har wani ɗan jarida ya ji rauni. Babban sakatare na kungiyar 'yan jarida ta ƙasar na daga cikin waɗanda aka kama a yayin wannan zanga-zanga kuma har an gurfanar da su gaban kotu inda ake tuhumar su da shiga taron da aka shirya ba bisa ka'ida ba. a wata sanarwar haɗin gwiwa wasu ƙungiyoyin 'yan jarida hudu sun yi allah wadai da dirar mikiya da aka yi wa 'yan jarida kana saka bukaci sakin waɗanda aka kama nan take ba tare da ginda shan sharuɗa ba to an gaishe da michael kudusin To mai sauraro da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa kuma madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura Hassan Alhassan Suleja. nura ado suleiman da na jagoranci gabatarwa ke fatan mu kasance cikin koshin lafiya